Najdad Studio. Gaskiya ai wannan ne ma yake ki shiga tsakanina da mahaifina gaskiya. Bai kamata ki dinga fadawa ɗakin mahaifinki kai tsaye ba haba ummi. Wai shin Aisha baki san tsoro na ragwage ba ne? Eh? ya kamata a ce kawo yanzu kin tsaya da ƙafofinki. Sai dai ya kamata Anas, ku duba na da shi. Ba zan jure wulaƙancin da ake mana a kansa. Wannan gaskiya ne. Zancen banza zancen wofi. Ke da gidan ubanki a ce sai an miki iso? Wannan irin iskanci ne. Ita Hafsan ce ta gaya miki haka. Na san kai da shi duk abu ɗaya ne ba wani abu da kuke ɓoye juna. Dadi kai min alkawari Ahmad zai daina son Aisha ya so ni so na gaskiya? Najdad Studio ku danna subscribe kana ku taɓa ƙararrawa ku yi like, share, comment yadda da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za a sanar da ku. Najdad Studio muna maraba da ku. A cikin so, so so ne ai sikiya ne zabi Mm, Masha Allah ina ka shiga ne ina ta kiran wai ka bata shiga Me faru ne? Lafiya dai ko? To yana ka shiru ba mu labari ne? Ai kala raina ne. Ina ce yana neman mana mafita. Yasa baka ji ni ba. Masha Allah. Ka san ina cikin wani yanayi. Aisha gudu na take. Idan ka so zan iya cewa an samu mafita. Amma idan ka amince da abin da zan ce ma. Me zai hana? Gaya min ina sauraron ka. Amsa iri ɗaya ce kawai Ahmad. Kai kokari kawai ka rabu da Aisha. Kamar yadda na gano komai, Aisha ta fi ka gaskiya. Ban gane ba. Waye gaya maka? Aisha da kanta ta gaya mu. don Allah ka rabu da ita me zai sa soyayyar rinjaye ka kamanta da darajar darajarka ya kamata ka zama jari na namiji a kansu wannan shine san da zaka yi wa Aisha na gaske Anas me kake son gaya mu kana nufin Aisha ta baka sako ka gaya mu a ina ka ganta kuma me ta faɗa maka na je har inda take don gano bakin zara, a nan take gaya min da gaya maka kabarta me yasa amat kake son zuba mana da kima ka sa mata su rena jarumtar mu wace ce aisha da har za ka bari ta zuba mana da mutunci na shiga duhu sosai kana nufin aisha ce ta gaya maka ba ta so na kwarai da gaske ka kaddara a kanka cewa kai ne ka ji wannan magana kai kai aisha ta ba ta taɓa cewa ba ta so na ba anas tsoro ne kawai yake damunta amma akwai ƙaunata ta haƙiƙa a jinin aisha a shi da ba baka karɓar gaskiya akan duk abin da ya faru da kai kada ka zarge ni abokina domin ni mai son ka ne kuma mai kishin ka ne shi yasa nake sanar da kai akan abin da zai taɓa ka amma tun da ka nuna gazawa ta akan ƙaunar da nake ma shikenan zan barka zan bar lamaranka tun da yadda na ɗauke ka kai ba ka ɗauke ni ba kai haƙuri abokina baka san me soyayya ba shi yasa ka kasa fahimta ta amma ba komai zan je na jarraba shawararka zan je na ga aisha idan har na tabbatar har cikin zuciyarta ne to na barta har abada ko da hakan zai zama sanadin rayuwata a yi haƙuri abokina zan jarraba shawararka ma ka yi haƙuri don na ɓata maka muna tare da kai har abada ba za ka banna ba amma ka yi haƙuri idan na ɓata maka shikenan anas kai na ɗan min ciwo bana je na huta babu da ma ni ma za ni gidan kana ai ina ɗauke da kyakkyawan labari fito fito fito ki sha labari hajiya ok to shi na ba damuwa ok ok to kin fito gaskiya na lulluɓe da kaina ba su ya gane shirin manya. me yasa kake kokarin haɗa kanka da ni ne? Don saboda kaga cewa na sake maka? Koyaushe sai kira na kake a waya? Ya kamata fa ka gane akwai tazara tsakanin ni da kai. Don kawai na sake maka kana kokarin daidaita kanka daidai da ni? Ki haƙuri ɗaki na. Kin san mutum yana nan ne, yasa na lube da kanan wajen. To ina jin ka menene labarin? Na ga alamun nasara akan abin da muke so domin ku yau da bakin sayan alkawarin alƙawarin cewa zai rubu da Aisha in har ta furta cewa ba ta san sa. Ta ya hakan zai faru? Shi yasa na zo da wata shawara. Ta me kenan? Aikin mai buƙatar kuɗi domin ki riga ta cewa sa Aisha ba su da kuɗi. Ina so mu siya rayuwarsu da dukiya. Hakan shine zai sa abin da muke fata ya samu. har a kai ga Aisha da kanta ta ji ta tsana Ahmad. Zan so a shirinmu na gaba, Aisha ta dawo gidan na a matsayin 'yar aiki. Ta kai shi ne zai ba mu dama da za mu ƙulla mata shari. Hakan kuma zai ba mu dama domin mu ya kai gaci. Me? Ta ya za a Aisha ta dawo nan gidan bayan ni na kore ta da mugun cin mutunci? In ta dawo gidan ne me za ta yi mu? Babu abin da za ta yi miki. a cikin fulani ɗinmu ne bari ki ji abin da nake nufi. Lalle shirin nan naka ya yi kyau in dai to kuɗi ne baka da matsala akwai su duk sanda kake so kai mun magana ko nawa kake so za ka samu <laughs> godiya mai tarin yawa Allah ubangiji ya baki amata ku sha soyayyar ku <laughs> amin shi yasa tafiya da kai take da daɗi aikin kai na yin kyau anas zan koma cikin gida za ka ga sako Allah ya kai mu ina godiya mm, so so so so kuma ya gabata mu koma asibiti asiman nan da son tashi take aisha ke aisha ban da abinki mun koma ma da mu za mu si magana mai ta wahalar da kanmu muna zirga-zirga so zuwa asibiti yana kallo tun wancan zuwa mu ga takardar maganin nan ba mu samu larama su ah, ɗauko ta da hali ko Allah ya taimake mu musamman ko guda biyu ne na cikin maganin musamman tun da dai duk cutar nan guda ɗaya ce dai yanzu ba yadda za mu ta abinci ma muke yi mun samu mun samu abin kaiwa baki shi kaɗai ne babban buri amma Allah Allah bai manta da mu ba Allah yana sanar da halin da muke ciki to umma yanzu kenan sai ke ta zama da ciwo ni zan fita neman kuɗin magani insha Allah Allah zai ba mu dai mu je a'a Aisha ba na son jin wannan kalma ta daga kiki. yanzu a rayuwar nan ta yanzu ‘ya'ya mata kiwon su ake yi ya za a yi a matsayin ki na ‘ya mace na baki ki fita nema ba zan baki ba Aisha babban buri na shine in ga Ubangiji Allah ya fito miki da wani maji na gari wanda zai sitar ki ya kula da mutuncinki ya riƙe ki da daraja na samun Allah ya cika min wannan burin ko iya haka ma ni alhamdulillah ko iya haka ka bar duniya ai alhamdulillah insha Allah umma za ki samu lafiya za mu rayu cikin farin ciki amin amin Aisha Allah ya amsa baki yanzu dai ki tashi ki dan laluba ban kaɗe kai dan canji ki ki samu mana sukari ki sa ruwan kofar nan ki dan kafa kai ki sha ni ma ko da samu in koma kwarwa ni ci Ni ji ko ki ne bari ni tashi na dauko ni ni ba na wani bukata ke ya kamata ki sha ke Aisha ana son musu da gardama ki samu dai ki kafa kai ki dan sa wani abu a bakin ki kin je tunda da ke Allah ya miki jarabar tsoro zaman gida ya ganki kin zama tsoro ya hana ki fita gonan da can kama fara kura ai Allah ya yi miki kima wannan da ya baki jarunta a zuciyarki dan Allah umarni da ki daure gobe mu je asibiti hanya Allah ai tana da yawa insha Allah za mu samu kudin siyan magani ai Allah na Aisha ba sai mun je asibitin nan ba katin nan da aka rubuta maganin har yanzu yana ajiye magungunan nan mun koma ma irin su za su rubuta ciwon nan ba wani sabo ba ne <laughs> duk sanda Allah ya hore aka samu dama kawai katin za a ɗauko a je a siyo ko kalabi ne a cikin maganin

su so so so ne ai gaskiya ne zabi na ni dai zabi na ke ce nan gaskiya nake nake so a zuciya mm, ko da masu tambaya na so ne shi dai so Alhaji Kabiru ba matsala eh gashi an nan na duba eh sun shigo gashi na gani eh kwarar kuwa amma akwai balance eh, eh dubu ɗari shida da saba'in haka ne to na godiya to ba laifi to na gode sosai to asalamu alaikum eh, gidan dadi dadi kan ina ne ba kuɗi nake son ka saka min saboda zan yi sayayya <laughs> ba ki da zama an daidan kuɗi ne ai <laughs> za a saka ni in Allah ya yarda yanzu za a tura miki insha Allah nan da dan ji ba kadan za ki ji Allah ta yawwa dadi na na ji daɗi Allah ja kwanan dadi amin amin amin dadi nawa za ka saka mu na ƙi wayan ba zan faɗa ba ke dai shiga ki koma ki kwanta za ki ga alert mai nauyi ya shigo yawa ba sai na gaya miki kono bane sai ki ga kokari na ki ga dadin naki yaya yanayin kyautarsa yake eh eh to shikenan dadi ni ai na san kyautar dadi na mi tsoka yake yi wallahi gaskiya ne me nauyi zaki gani ba ki da damuwa in dai kuɗi ne ai ba ki da matsalar assalamu alaikum wa alaikum gaskiya baba bari mu dinga shawara akan yanda za a ce wannan karamar yanya ka dinga dumbula mata uba kuɗi tana zuwa tana kashewa yanzu lokaci da bata samu baya za ta yi ni ba kishi rike ita ba domin ya ta ce halal malak wannan yarinyar umu yanzu dan Allah ran da ta rasa kuɗin kashewa wannan halin kisa cikin wallahi wannan ba gata bane ba wallahi ba gata bane ba lalata tarbiyya kake wallahi kuma da kanka da kanka sau wani ne muke kashe ni akan ki daina shiga hurumin abin da ya shafi maganar yata ha ha wani wani irin tsari ne ke hana ki nake me ba ki ce a cikin arziki na ga kin kin yi bulbul da ke ki ci ki sha fatan ki sai shaki take kina kelli kin murmure kin more kuma yata har wani ne zai ga abin da zan bata me yake nufi da haka to yanzu saboda Allah da annabi yanzu idan aka yi mata aure waye zai dinga bata kuɗin kashewa eh yanda kake bata haka dan Allah ai sai ta kasa zaman aure tunda ka riga ka saba mata da da kuɗi ko da shi baka san kuɗi shegu bane ba in aka saba da su ba iya rabuwa da su kashe ni zaki ban da arziki Allah ya bani tarin dukiya kina tunanin wani abu ne ko ko menene eh, da yake maganar wani wani al'amura da za su iya zuwa su zo ba ina da kuɗin da zan bata ba ha ko mutuwa ne ita ta shiga dona karewa kenan kinga ko ita ma mai arziki ce ummi tafi ki je ki kwanta yana tuni dadi shikenan sai na a ba ki da matsala dadi bye bye thank you yanzu nan ma ja min wulakanci ko kallon arziki ma ba ta yi min yarinyar nan yanzu saboda kawai ka nuna mata ma kamar ma irin wani kinta nake shi yasa ma nake mata wannan nasiha ke ki tsaya matsayin ki ki tsaya matsayin ki da mata yawa dan dai ba zan iya barin gidana kango bane ba mai gadi shi sa na kaki gidan nan saboda haka in kika wasa zaki iya samu matsala da ni ke din me kaki gidan ba kudin na bane in ban da kudin ki haɗe ki zo gidana to ai arziki na Allah ne kuma ni gaskiya tsakani da Allah ne ba kudin ne sa na aure ka ba ni soyayya ce ta haɗa ni da kai gaskiya k'o mutuwa ne ta shiga dona to zan kai aure ba wa sai baka kuɗi Kudi na mana a wannan ni dai dan Allah dan ba ni da arzikin da za ta jima tana ce da da mijinta <laughs> arziki ai na Allah ne ko Allah ne ke bar amma dai na da shi ko ke ma me kaki gidan in ban da shi zaki ni soyayya ce ta kawo ne ba arziki da ya kawo ne ba ka ga ka can ka zo ka da bidi dai wallahi wata magana ba sa baka shawara ba Allah ni wallahi ba kishi nake da ba kan zaki wai kishi nake wallahi ga ba da gobe sai Allah wallahi gobe sai Allah masu tambaya da so ne. ni a gani na da sake haƙura da zuwa kemis ɗin nan. Ina ganin da zai fi sauƙi. Ba na so a zo a kuma samun matsala ko ki janyo mana wani abun kunyan kuma. Ya haƙura kawai. Insha Allah umma ba abin da zai faru akwai ɗari biyu a hannuna idan na je inda ciko ma sai ya biyo ni idan Allah ya hore sai in kai masa daga baya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Nan ne? Wai. Malam Amadu. Yau kai ne a gidan namu haka sani da zuwa ga gurin sama Sani da zuwa. Menai. Lafiya kalau Amadu. Ya gida. Alhamdulillah. Amadu kwana biyu shiru ka ɓuya Allah ya sa dai lafiya. Ko dai har yanzu baka jin daɗin zaman gidan ne. Ban san mene wa Aisha ba Gudu na take. Allah sarki Ahmad, baka yi wa Aisha komai ba, face dai tsoro ne ya tasiri a cikin zuciyarta, duba da irin yanayin da muke ciki. Wannan kaɗai shi ne isa, amma Ahmad don Allah don annabi ka janyo wa kanka wata larura ta same ka, ka dage ka dinga addu'a, kai kuma ta roƙon Allah ya shiga cikin lamarinka, ka ji ko? Na gode, Umma. rashin ki a cikin gidan nan ya damu da sabon maraici ba da mai ban shawara kullum cikin kunci nake rayuwa ina ma iyayena ba su min wasiyar zama da salaji ba kafin su rasu da tun na daɗe da barin gidan nan kuma gashi kuma aisha ba ta so ta gani to da me zan ji Allah sarki Ahmad ba haka ba ne Ka sani cewa iyayenka sun yi zama mai tsafta a wannan gida. Komai kaga ya faru da bawa da sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka, don Allah Ahmad kar ka dinga sa damuwa a cikin zuciyarka kaji. Lokacin da iyayenka suke raye, iyayenka sun yi zama mai tsafta da mahaifiyar ummi kafin rasuwarsu. sai dai kuma komai ya canja ne bayan rasuwar mahaifiyar ummi alhaji yanzu baya jin shawarar kowa face ta ummi sai abin da ummi ta faɗa don haka ka yi haƙuri ka kwantar da hankalinka kuma inda ka ga irin gatan da ka samu a hannun mahaifiyar ummi tabbas ko ni ce irin wasiyar da zan bari kenan ta ka zauna tare da su to amma ka san Allah baya barin wani don wani bawa ya ji daɗi shi yasa ka ga dukkanin rayuwar ta sauya amma wannan ba wani abu ba ne ka yi haƙuri ka ji ahmad iyayenka sun rasu kafin rasuwar mahaifiyar ummi wannan shi ne kaɗai dalili umma na gode wajen ki kaɗai nake zuwa na samu sanyi a zuciyata amma aisha ba ta son zuwa na allah sarki ahmad kar ka damu duk sanda ka ga dama ka zo nan ai nan gidanku ne kuma tabbas na san kana ɗauka ta a matsayin uwa don haka kada wani abu ya ƙara damunka. Ahmad tun kana ƙarami nake tare da kai. Aisha kawai tana cike da tsoron ummi ne, sannan kuma ina gaya mata sai ta zama jaruma, sannan za ta samu ta yi rayuwa cikin salama. Ka je karka damu, yanzu zan turo maka ita ku magana ka ji ko? To na gode umma, Allah ya bar zumunci, Allah ya ƙara lafiya, Allah ya bar girma. to zan tafi umma to ga wannan masu yi magani haba amadu albashin nan da kake ɗauka kai ma da shi kake ɗaukan nauyin ɗawainiyar karatunka ba sai ka ɗora kanka wata ɗawainiya ba a umma ni ma ai ɗa ne gare ki umma kuma wannan kamar nauyi ne a gare ni na kula da ke burina a kullum shi ne. ki sa mun albarka to na gode amadu Allah Ubangiji ya maka sa kaiya da abin da kake fata, Allah kuma ya albarkaci rayuwarka. Ka je ka saurare ta za ta fito yanzu ka ji? albarka. Amin, amin, amin, amin, amin, na gode, na gode, na gode. Yawon to ka gaida gida. Za su yi sha. Za ta fito yanzu. Aisha. Aisha. Na amma. A fito mana. Thank you. kansa so so so ne ai gaskiya ne zabi na ni dai zabi na ke ce yanzu ashe har kina da wani zabi da ya wuce nan wannan yaro ahmad amma aisha karki mu ko da masu tambaya ba tare da kin faɗa mun da

Najdad Studio ku danna subscribe kana ku taba gararrawa ku yi like share comment yadda da zarar mun dora sababbin shirye shiryen mu za a sanar da ku Najdad Studio muna maraba da ku so name so